بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته وعلى آل بيته وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم ونهانا الله أن نجعل له أندادا أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام فإن الله أمرنا أن نهج ونسلي إليه ونطوف به وشرع لنا أن نستلم أركانه ونكبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وسافحه فكأنما سافح الله وقبل يمينه وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به فلا يجوز أن تضاحى بيوت المخلوقين ببيت الخالق ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبله بل يسلم عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يسلي عليه كما كان السلف يفعلون فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وإبادة الأوثان لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك بل يعبدون الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله ويأمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون إما عمدا وإما قطعا فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم أن يؤين عليها هذا إذا كانت القبور صحيحة فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba 29 ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka majalisin buhuyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na hamsin da biyu a cikin wannan sako kuma wannan shine na ɗari da sittin da shida a jerin gwanon majalisosinmu a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba gabadan da ibnu taimiyya yake magana a ta ita ce dai batun ziyarar kabari ko makabarta a sunna da kuma irin abin da aka haifar a cikinta na bid'a yadda shari'a ta ce a yi da kuma yadda wasu suka rika yi wanda har ma ta kai ga yin abubuwan da Allah ta'ala shi kadai ake yi wa a makabarta ta hanyar fuskantar makabarta da bukatu da neman agaji a gurin wanda yake kwance a cikin kabarinsa da neman taimako da ainihin neman waraka ko neman ‘ya'ya ko wani abu mai kama da haka cikin ayyukan da babu wani wanda yake iya yin su sai Allah wanda mala yake mana magana akan cewa wannan duk ya saba wa musulunci ya saba da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu. mala ce wa hada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad amarna an nusalli alaihi wa nusallima tasliman fi hayatihi wa mamatihi wa ala ali baitihi annabi wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallama gashi ya umarce mu da mu masa salati mu masa sallama a lokacin da yake da rai ko bayan komawarsa ga Allah haka nan mu yi salati ga ali wato iyalan gidansa wa na an nad'u lil mu'minina wal mu'minati kuma ya umarci mu mu yi addu'a ga mu'minai maza da mata fi mahyahum wa mamatuhum fi mahyahum wa mamatihim a lokacin da suke da rai ko bayan sun koma ga Allah inda quburihim wa ghairu quburihim a yin lokacin da muke kusa da kaburburansu ko kuma lokacin da ba ma kusa da kaburburansu wana hana wana hana Allah an naj'ala lahu dadan? kuma Allah ya hana mu musanya masa kishiyoyi aw nushabbiha baital makhluq alladhi huwa qabruhu bi baiti Allah alladhi huwa alka'batu albaytul haram ko kuma mu kwatanta wato wani makwanci na wani mahaluki wanda shine kabarinsa mu kwatanta shi da ainihin ɗakin Allah wanda shine Kaaba albaitul haram ɗakin nan mai alfarma fa inna Allah amarana anna na hujja wa nusalliya ilaihi wa natufa bihi ɗakin Allah mai alfarma wato Kaaba Allah ta'ala ya umarce mu mu je mu ziyarci ta ta hanyar hajji wa nusalliya ilaihi mu yi sallah muna fuskantar Kaaba wa natufa bihi mu yi dawafi ga Kaaba wa shara'a lana an nastalima arkanahu ya kuma shar'anta mana mu ainihin shafi rukunansa da hannayenmu wa nuqabbil al-hajar al-aswad mu kuma sumbanci wannan dutse baki wato al-hajar al-aswad allazi ja'alahu Allah bi manzilati yaminihi wanda Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin damarsa qala qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace al hajarul aswad yaminullahi fil ard al hajarul aswad baƙin dutsen nan daman Allah ce fil ardi a doran kasa faman istalamahu wanda ya shafa shi wa safahahu wa ya hannu da shi faka annama safaha Allah wa qabbala yamina kamar yayi hannu da Allah ya sumbanci hayaminahu hannunsa na dama to ibnu Tabia yana faɗa mana matsayin ka'aba ɗakin Allah da abin da ya halatta mutum ya yi a nan wanda shi ne girmama wanda Allah ya shar'anta aiwa ka'aba wanda wannan girmamawar ita ce kuma ake yi ma ɗakin wani mahaluki wato kabarinsa ba, ba ka'aba ba wato matsayi ne na ka'aba wasu suka ɗauka suke yi wa wani wani ɗaki ko wani kabari wanda kuma an san wannan babu shakka A canza addinin Allah ne ko canza shari'ar Allah ce mala yace ga manzo sallallahu alaihi wasallama umartan mu yayi mai masa salati kamar yadda ya gabata a hadisan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da mu masa salati mu masa sallama a duk inda muke kuma Allah ta'ala yana isar masa da wannan salati da muke yi masa wannan shine abin da aka umarce mu mu yi ba umarce mu mu roƙe shi biyan wata bukata ba wacce Allah kaɗai ake roƙo ba a umarce mu da mu ainihin fuskance shi da sallah ba ba a umarce mu mu yi dawafi ga kabarinsa ba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah ya bashi da matsayin da yake da shi ga abin da aka ce mai masa to sai kasance kuma muna yi ma wani ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ake yi wa kaga babu shakka wannan karan tsaye ne ga shari'ar Allah kuma karan tsaye ne ga tauhidi haka nan su ma ali baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka yi musu musa su cikin salati ba a ce ainihin mu je ga kabarin su ba mu yi dawafi a kabarin su ko mu sa kabarin su gaba muna addu'a muna roƙon su ko mu sa kabarin su gaba muna addu'a muna ganin anan ne Allah zai karɓi addu'ar mu ko wani abu mai kama da haka cikin abubuwan da muka yi bayanin su a baya duk ba a samu mu bi wannan ba abinda aka ce su ma mu yi musu salati mu yi musu addu'a kamar yadda aka umarce mu mai wa dukkan wani mumini mumini namiji ko mace addu'a lokacin da yake da rai ko bayan ya mutu mai masa addu'a Allah ya yi masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya karbi ayyukansa Allah ya bi masa kurakuransa irin addu'ar da aka ce mai musu kenan mamaci yana da bukatuwa zuwa gare ka fiye da bukatuwar da kake da ita zuwa gare shi yayin da ya bar duniya dukkan ayyukansa sun dakata in ban da ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciyar su don haka yana buƙatar addu'ar ka yana buƙatar wato ka roƙa masa Allah rahama ka roƙa masa Allah gafara ka roƙa masa Allah yafiya ka roƙi Allah ya karɓi ayyukansa da yayi lokacin yana da rai don haka yana da buƙatar abinda kai yanzu baka da buƙatar su ko kuma buƙatar da kake yi gare su bata kai sa ba don kai akwai sauran dama a tare da kai tunda Allah ya barka da ranka kana da dama ka risko abin da ya riga abin ya kubuce maka kana da dama ka yi abin da wato baka yi ba a da amma shi ya riga ya mutu ba shi da wannan damar to shi ne mala yake cewa Allah ta'ala ya hana mu mu riki wasu kishiyoyi mu sa masa wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun duk abin da Allah ake yi wa to shi kadai ake yi wa ba a yi wa Allah abu kuma a yi haɗa wani da shi a cikin wannan abun akwai ayyukan ibada da Allah ya keɓance kansa da su shi kaɗai ake yi wa da zarar ka neme su gurin wani Allah to ka haɗa Allah da wani ka yi wa Allah kishiya wanda wannan abu ne da Allah ta'ala ya haramta ko mu kwatanta ɗakin mahaluki wanda shine kabarin da yake kwance a ciki mu rika yi masa irin abin da muke yi a ɗakin Allah wato Ka'aba kamar yadda muka yi bayani a darussan baya irin yadda wasu suka yadda cewa zaka zaka yi dawafi ga Ka'aba ga ga ga kabari har ma suke ganin yadda ake zuwa hajji a ziyarci ɗakin Allah haka ake zuwa ziyartar wasu kaburbura komin nisansu wanda wannan Dakin Allah ake wannan ko kuma za a yi ɗawafi da wani kabari a rika zagaya shi kamar yadda ake zagaye ɗakin Allah ko a yi sujjada a kansa ko a rika shafa shi da sunan neman albarka wanda duk wannan hukunce-hukunce ne da suka shafi ɗakin Allah ba ɗakin mahaluki ba ɗakin alkhaliq ba ɗakin almakhluq ba fa inna Allah amarna an hujja wa salliya ilayhi wa natufa bihi Allah ya umarci mu je hajji. mu ziyarci ɗakin Allah bai umarce mu mu je hajji ga ga wasu ga wata makabarta ba ta kowa ne sabanin abin da muke gani ana yi a wasu garuruwa ana tattaki a niki gari a yi guziri a sha wahala a tafi domin a ziyarci wani kabari ko kabarin wani waliyi ko wani salihi ko wani da aka ce kabarin ahalil baiti ne a je a ziyarce shi har ma a yi a yi littattafai waɗanda za su rika bayanin manasik wato ayyukan ibada da ake yi a wurin wannan kabari wanda an san wannan addinin Allah ya an shar'anta wannan addinin Allah ne a Ka'aba kawai to amma sai muka ga a cikin wasu ƙungiyoyi ana irin wannan to bala ce ba a yin wannan Allah ake ɗakin Allah kadai ake zuwa hajji domin ziyararsa haka nan a ɗakin Allah ake fuskanta a yi sallah ba a yadda ka fuskanci wani guri ko wata makabarta ko wani kabari ka yi sallah ba amma mun ga kuma akwai masu yin wannan kamar da muka yi bayani a baya wani tsufa bihi kuma Allah ta ɗakin Allah shi kaɗai ake ɗawafi da shi wal ya tsawafu bil baitul atik haka Allah ya ce saboda haka bai halatta ka yi ɗawafi ga wani abu ba ba ɗakin Allah ba sannan akwai arkan akwai rukunul yamani rukunul yamani akwai kuma alhajarul aswad rukunul yamani shine rukunin da kake fara iskewa kafin hajarul aswad wanda idan ka zo wannan rukuni lokacin da kake dawafi an an yadda ka ka shafa shi duk da sunna bata zo ka tsotse shi ba kamar yadda kake tsotar hajarul aswad amma an yadda ka sa hannu ka shafa shi wanda yana daga cikin abinda ake yi na girmama wannan rukuni shi kuma rukunin alhajarul aswad shi kuma ana shafa shi ana ainihin tsotsarsa ana kuma ishara da hannu idan an zo wato shi yana da wasu abubuwa guda uku da shi ake masa wanda ba a yi wa rukunul yamani dukkaninsu rukunai ne guda biyu ana kiransu a rukunanil yamaniyar don dukkaninsu suna fuskantar ah, bangaren yaman wato kudu saboda haka idan ka zo rukuni na farko to in kana kusa da shi ka shafe shi wannan sunna ta zo ba ce ka tsotse shi ba ko ka rungume shi in ba ka kusa da shi ka wuce ba a ce sai ka nuna shi da sanda ba ko sai ka nuna shi da yatsa ka tsotsa hannunka kamar yadda da dama daga cikin jahilai suke yi dama daga cikin jahilai za ka ga wasu ma sun kankame shi ana ta kokawa da su ana ture su suna ganin kama abin kirki suke yi wanda kuma ba a sa hakan ba a shi wannan guri ce aka ka shafa shi in ka shafa in ka samu dama in baka samu dama ba ka wuce abinka la iyaka da ka zo gurin sa ka san ka zo wani guri da daga nan zuwa kuma rukunin hajarul aswad ana so a sunna mutum ya yawaita fadar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shi aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to waɗannan rukunai guda biyu su ne ake yi wa haka amma sauran rukunan guda biyu su kuma to su wannan babu wani abu na sunna da ya zo dangane da su ba a ce shi a shafa su ba ba a ce a tsotse su ba ba ce a rungume su ba wannan ba sauran rukunan guda biyu babu wannan tattare da su a sunna to kaga wannan ka'aba ce ake yi ma wannan ba gidan wani da za a yi ma haka ba wani wanda zai yi gida ko ya yi daki a rika yi masa irin wannan girmamawar dakin Allah kawai aka shar'anta a yi masa wannan girmama ibada ce da Allah shar'anta ta daga ɗakinsa kawai amma duk sauran abubuwa ba a ce a yi musu haka ba a shi kaga wani a zo a ce ga kabarin wani wanda za a iya zagaya shi shi ma ko a rika shafa shi ko a rika ainihin kwasar kasar da take jikinsa ko a rika wato ciyayin da suke gefensa ana ci ana jikawa ana sha ana magani wannan duk surkulle ne ba shi da asali ba shi da tushe kuma idan mutum ya haka to ya kwatanta wani abu da ɗakin Allah ya ɗauki ibadar da Allah ake yi wa a ɗakinsa ya kai ɗakin wani mahaluki wanda shine abin da ibnu taymiya yake faɗa yace ce wani al-hajar al-aswad alladhi ja'alahu Allah bi manzilati yamini musumbaci al al-aswad bakin dutse da Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin hannunsa na dama ibn taymiya ana yana ishara zuwa ga wancan hadisi da ya kawo hadisi ibn abbas al Aswadu, Yaminullahi, aswad yaminu allah fil ardi faman wa fa safaha allah wa qabbala yaminahu hadisi bai inganta ba hadisi ne za'ifun jiddan wato rauninsa ba rauni ne yana da rauni sosai yana da rauni sosai ibn Kutaiba ya kawo shi a cikin littafin sa garibul hadis daga ibrahim ibn yazid al-khuzi daga afa daga ibnu abbas a matsayin maganar ibnu abbas wanda kuma wani isnadi ne da'ifun jiddan domin shi wannan ibrahim ibn yazid al-khuzi malamai sun soki sa suka mai tsanani kamar imamu ahmad da imamu nasa'i saboda haka hadisinsa hadisi ne da'ifun jiddan an ruwaito shi ta hadisin jabir dan abdullah alhajarul aswadu yaminullahi fil ardi yusafihu biha ibadahu shi hajarul aswad dutsen nan baki hannun Allah ne na dama da yake musafaha da bayansa da shi to shi ma wannan hadisi ne munkar wato hadisi ne da bai inganta ba mai tsananin rauni abubakar ibn khallad cikin littafin alfawa'id da ibn adi a cikin littafin alkamil da al bagdadi a cikin littafinsa tarihu tarikh da ibn a littafinsa sa al sun ruwaito wani hadisi ta hanyar ishaq ibn ibrahim al-kahili wanda shi kuma ya ji shi daga abu ma'ashar al-madaini daga muhammad ibn al-munkadir an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi ma bai inganta ba wanda ake tuhuma da wannan hadisi shine ishaq ibn Bishir. ishaq ibn bishir al-kahili wanda malamai sun soki lamirinsa matuka da gaske wajen ruwaito hadisan da basu inganta ba kuma ya jingina wa manyan mutane kamar yadda abubakar al-khatib baghdadi ya faɗa a tarjamarsa cewa wannan mutum yana kawo hadisai wanda basu inganta ba kuma ya jingina manyan mutane kamar imam malik da ire-irensa wanda har ta ja wasu malamai manya daga cikin malaman hadisi suka karyata shi wato suka jefe shi da ƙarya aka ce sun jefe shi da ƙarya ba wai ana nufin ƙarya tsakaninka da shi ba ko tsakaninsa da jama'a a ƙarya tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallama yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarya yana riwayar hadisan da basu tabbata ba jingina annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka soke shi akwai Abu Zur'at razi akwai Abu Hatim Ar-Razi da wasu daga cikin malamai to sannan akwai wata ruwaya ha ila yau da ta zo daga abu ali al-ahwazi shi kuma daga abu abdullah muhammad ibn muhammad ah, muhammad ibn ja'far ibn ubaidillah al kilayi al-himsi wanda shi ma wannan abu ali al-ahwazi ana tuhumarsa da ƙarya saboda ka hadisin bai inganta ba ko ta ruwaya a cikin al-mu'jam al tabarani ah, al-awsat da kuma ibn khuzaimah sai ibn khuzaimah daga abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr wanda ita ba wannan ruwaya tana da rauni bata inganta ba wannan bayani aka koma a silsilatul ahadithu da'ifa wal mawdu'a na Sheikh Nasiruddin Albani a lambar hadisi ta 223 za a ga bayanin wannan haka hadisin bai tabbata ba ko da Ibn Taymiyyah ya kawo shi ba za mu yi hujja da shi ba a babin aqida babu aqida da ba babin ibada duka sai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata fa alal wal ayn min ji mun gani ba za mu tsallake ba amma in bai tabbata ba to wannan ba za a yi hujja da shi ba ya tabbata Allah yana cewa filta ilaihi yamin wanda ya tabbata cewa dukkanin hannayen ubangiji yamin ne kuma ya tabbata Allah yana da hannaye kamar da ta kansa da shi to amma wannan hadisi shi a karan kansa bai inganta ba saboda haka ba za mu tusa shi a cikin babin aƙida ba to hajarul aswad yana da daraja yana da martaba yana da matsayi da ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a farikal farisol aka sauka aka saukar da shi a zanuban ɗan adam ne suka maida shi haka baki ba wai baki bane akwai akwai littafin wani malami da ake kira Abu Usman al-Jahiz malamin adabi ne na larabci yana da yar karkacewarsa domin ba mutazile ne har ma zaman ɗariƙa sai yake da ita mai zaman kanta ta mutazilanci da ake cewa aljahiziya to yana da rubuce-rubuce da ya yi ta fuskar adabi wanda yake bayyana ƙwarewarsa na farko wajen wato salon magana ta larabawa da azancin magana da fasaha da iya tsara zance ah, sannan kuma na biyu kwarewa wajen jayayya da gaddama da ainihin runto da sauransu saboda haka ya rubuta littattafai wanda yake hada abubuwa biyu mababbata ya sa su rika debate a junansu wannan ya kawo hujjasa, wannan ya kawo hujjasa, har kawai ya zauna ya tsara kayansa ba wai abin da ya faru ba to yana da littafi sunan shi fakhrul sudani alal bizan wato abin alfahari ko alfaharin da bakakin fata suke yi wa farare wato kamar debate ne tsakanin bakar fata da farar fata kowa ya kawo hujjarsa da take nuna shi yafi yafi wancan matsayi da daraja a cikin halittu to cikin hujjojin da bakake suke kawowa wanda daman yayi ne dan ya bayar da hujjojin da bakar fata zai kawo akan farar fata ya nuna darajarsa da matsayinsa da girmansa da ɗaukakarsa cikin irin hujjojin da zai da yake kawo akwai irin waɗannan kamar wannan hadisin al-hajarul aswad yaminullah gashi baki ne saboda haka kaga wanda yana nuna darajar baki ai ta kanta ka'abar ana rufe ta da baki saboda haka ya nuna darajar baki a wannan abin nan na idan ka kwayar idan din baka inda ba baka bace kuma zaka yi muni kuma daga nan ne ganin yake wannan da'irar ganin ganin mutum ke fitowa don haka shi ma baki ne tsana yana nuna baki bakin gashi waye duk dai wani abu da ya san ana san baki to sai ce to kaga wannan alama ce ta cewa bakin nan fa <laughs> wato wani abu ne wanda to haka dai duk daga farkon littafin har ƙarshe ya yi ta kawo hujjojin da bakar fata suke alfahari da su akan fararen fata sunan shi fakhrul sudan al bizan to haka yake daukan abubuwa mabambanta wanda suka yi hannun riga sai hada su debate kuma zai zaɓin da yake so ya karkata sai ba shi karfi waɗanda yake ya so ya ba wa bakar fatar karfi sai ba ba su hujjoji to in ya so kuma zai iya juya abu kuma daman ba mutazile ne mutazila kuma an san su da jayayya da gaddama da rigima da runtu malai ce wa shar'a kiswatal ka'bati wa ta'liq al-astari alaiha Allah ya shar'anta wato cikin irin abubuwan da aka da aka yi wa Ka'aba na girmamawa a shari'a aka shar'anta kiswatar ka'aba wato yi wa ka'aba riga yi mata riga wata ta'liqal astari alaiha da kuma liƙa eh, labile jikinta wato a yi riga a rufe ta a rufe kofofinta wa kada ya ta'allaku man ya ta'allaku bi al ka'bati wanda yake san neman wato wani wata kariya sai je makalkalewa labulan da yake jikin ka'aba ko kuma rigar da aka rufe ta da ita kalmuta allika bi azyarin mustajari bihi kamar wanda yake rirke a gefen tufafin wanda yake neman ya bashi mafaka wato lokacin da wani yake neman mafaka a gurin wani yakan rike rigarsa da Allah ka taimaka min yayi ta jan shi yana kokarin ya tafi shi ko yana rike rigarsa ta baya yana neman mafakarsa to duk wani wanda ya yayi laifi yake gudun kada a hukunta shi to da aka bi shi sai ya ruga ya shige cikin Ka'aba ya shige cikin harami ya kama wannan rigar Ka'aba din ya rike yana ganin in yayi haka saboda girmama Ka'aba da ake ba za a ba za a yi masa komai ba duk girman laifinsa to wannan musulunci ya ya zo ya samu ana ana yi wa Ka'aba riga wannan rigar da ake mata ba wai daga baya ne aka tsiri mata riga ba daman can tun kafin ma zuwa musulunci larabawa suna girmama ka'aba da haka suna yi mata riga irin rigar da suke mata a wancan zamanin a musulunci da ya zo bai canza wannan ba ba a ce a cire wannan rigar ba an batta a jiki kuma ana sawa wato musulunci ya tabbatar da hakan bai yaƙi abin ba kun san da abu ne wanda ba shi da kyau to musulunci zai ce a cire to sai musulunci ya tabbatar da wannan za ka ga maganar astarul kaaba sun zo a cikin hadisai da yawa kamar hadisin sayul bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka yana cewa hadha yawmun yu'azzimu Allahu fihi al-ka'ba wa yawmun tuksa fihi al-ka'ba wannan rana ce da Allah ta'ala yake girmama Ka'aba a ciki kuma rana ce da ake yi wa ka'aba ake sa wa ka'aba rigatta kaga shi kenan musulunci ya san da wannan kuma bai hana wannan ba akwai hadisai da yawa kama a cikin sunanin nasa'i akwai hadisin mus'ab ibn sa'ad an abihi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa kowa aman wato kowa an yafe masa aka ce an yafe kowa a ranar fatu makka annabi ce sai mutum hudu da wasu mata biyu annabi ya ce uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril ka'aba wato in kun gansu duk idan kun gansu ku kashe su koda kun gansu sun kankame rigar ka'aba ne irin yadda aka saba yi a jahiliya idan mutum yayi yi laifi aka biyo shi to sai ya shigo ka'aba ya rike rigarta sai ya kyale shi saboda girmama ka'aba din laraba suna wannan tun ma kafin zuwa musulunci kuma har musulunci ya zo ba a daina wannan ba saboda ana ganin girman ka'aba to sai annabi ya ce ga wasu mutane saboda irin cin zarafi da cin mutunci da suka yi wa musulunci da irin yadda suka cutar da musulmi ko da kuwa sun shiga ka'aba sun rike abin da ɗinta ku kashe su a ciki akwai ikirma ibn abi jahal akwai abdullahi ibn khatal akwai maqis ibn shababa akwai abdullahi ibn sar ibn ibn sa'd ibn abi sarh a kisa su tana na cikin sira a shi ikrima daga baya musulunta bayan ya samu ya gudu kuma ya dawo ya musulunta annabi ya karbi musuluncin sa dan da yana da ya ji haka ya ga cewa to ba kamar ba za a karbi tuban shi ba sai ya gudu sai ya gudu to daga baya kuma da tafiyar dai bata yi ma bata amfane shi ba sai ya dawo ya je musulunta annabi kuma ya karɓi musuluncinsa aka yafe masa ana cewa farkon wanda ya fara tufatar da da shi shine sarkin Yaman Tubba na Yaman tun kafin musulunci da shekara 700 shi ya fara sa mata riga kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata riga take farin kittani farin kittani aka rika sa mata riga ta abin nan ta sakar auduga sannan na Umar shi ma haka ya kasance yana yi a zamanin halifancinsa sannan a lokacin halifancin Muawiya da Abdullahi ibn Zubair aka rika sanya mata dibaji ja wato alharir wanda yake mai kauri kuma ja al'azuruki a cikin littafinsa akbaru makka yana cewa ana sa mata riga ranar goma ga muharram ranar ashura sannan mu'awiya ya rika sa mata riga har sau biyu a shekara a khalifan al'abbasi na daular al'abbasi al-ma'amun shi kuma ya rika sa mata sau uku yana sa mata addibajul ahmar wato alhariri mai kauri ja a ranar tarwiya wato ranar takwas ga watan zulhijja sannan ya sa mata farin kattani a farkon rajab farkon watan rajab sannan kuma a sa mata dibaji fari a ran 27 ga watan ramadan sannan lokacin alkhalifan nasir Al-Abbasi aka rika sa mata baki to tun daga wannan lokacin aka ci gaba da sa mata rigar da take baka har zuwa yau sarakuna suna alfahari da wannan su ga cewa su suka ɗau nauyin saƙa rigar da za ka sa wa ka'aba a shekara sarakuna suna wannan alfahari har zuwa shekara ta ɗari bakwai da arba'in da uku a masar ake saƙa ta ana saƙa ta sannan kuma a tayar da wata tawaga ta manyan mutane a zo a kawo ta ka'aba a sa mata a kawo ka'aba a sa to har lokacin sarki abdulaziz sarki abdulaziz akan yi ta daga waje a kawo ta to daga baya sai aka ba shi shawarar cewa mai zai hana a kafa masana'anta da za ta rika saka wannan riga a cikin a cikin kasar saudiya maimakon a rika saka ta a wata kasa sana a dauko a kawo ta to daga lokacin ya ware makudan kuɗi aka gina masana'anta wanda aka dauko waɗanda suka kware wajen saƙa aka sa su wannan aiki duk shekara za su zauna su saƙa ta su yi ta da saƙa wacce ke mai kyau sosai da yadi wanda yake mai tsada a yi mata zane wanda yake mai kyau a samu ƙwararru wajen zane su zana abinda ake so a zana kowace shekara a ran sallah a sa ta jikin wannan ka'aba ɗin to wanda daman akwai shi kuma har zuwa yanzu ana ana yin hakan duk shekara ana yin ana saka sabuwa ne kuma gwalagwale ne a jikinta wannan abin da kake gani gwal ne ba ba wai kawai ruwan gwal ba ne gwal ɗin ne na gaske in aka baka wannan ka ka hai ba sa'a ba sai mu daina ganin ka anan a kwana biyu a ce mana ka tafi dubai ka tafi china ka tafi india ka daina zuwa makaranta ka samu balagwale masu nauyi to duk shekara akan akan ba wasu shugabannin wasu kasashe kyautatta an so karrama wani shugaban kasa sai a tattare sai a bashi to shi kuma zai ta alfahari da yana da rigar kaba a gidansa ban dai san wanda aka taɓa bawa ba a najeriya to shine mala yake cewa fala yajuzu an tudaha biyutul makhluqin na baitil khaliq bai halatta a daidaita a kwatanta ɗakin wani mahaluki ba da ɗakin mahalicci wato abinda ake yi wa Allah ɗakinsa kuma a rika yinsa a kabarin wani wanda bai halatta ba za ka bai halatta ba a rika shafar kabarin wani ko a sumbaci kabarin wani ko a fuskanci kabarin wani a yi sallah ko a yi dawazi ga kabarin wani ko a ci kasar kabarin wani duk wannan bai halatta a yi ba ya ce wale haza ka da salafu ya hau da man zara kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama an yi kabbilahu bal yusallimu alaihi bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallama wa yusalli alaihi kama kana salafu ya faɗo. saboda haka magabata magabatan wannan al'umma na kwarai suka zan suna hana dukkan wani wanda ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a kabarinsa wato ya kai wa ya kai ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sukan hana shi ya ce zai sumbaci kabarin abinda suke cewa kawai ya yi masa sallama mala ya ce bi abi huwa wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare shi sallallahu alaihi wasallama wa yusalli alaihi ya yi masa salati kama kana salafu yaf'alun kamar yadda magabata suke yi wannan shi da abinda magabata suka yadda ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kai sallama kai salati kamar yadda sunna ta ce amma ba a yadda ka ce za ka rika shafa kabarin ba to yanzu ba wannan damar ma annabi sallallahu alaihi kamar da muka faɗa Allah ya killace shi ya kare shi ta yadda masu azarbabiya ba za su iya wuce iyaka game da lamarinsa ba wato Allah ya karɓi addu'arsa da yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah ka mayar da kabari na kamar gunkin da ake bautawa ko gunkin da za a rika bautawa sai Allah ya karɓi addu'arsa ya zagaye shi da wannan katanga ɗaya bayan ɗaya har uku wanda ba za ka iya samun damar isa inda yake ba ballantana har ka ka rungumi kabarin ko ka sumbace shi ko ka ci katar wanda annabi bai yarda da wannan ba kuma bai amince ba za ka magabata tun ma lokacin abin bai kai ga haka ba ba tsabari ko da mutum ya samu shiga ɗakin to ba za su bar shi ya yi wannan ba ballantana yanzu yana da wahala cikin sauƙi ka samu ma har ka shiga duk inda yadda mutum zai bi sa iya iya jikin karafin da nan zai yi ta ta kare shi ma askari yana nan yana matsa masa lamba ba zai bar shi ya saki ba to hatta masu shafe-shafen za ka samu duk wannan karafunan da aka yi wo wato turkawa suka yi shi su za shi ne ta sabawa wato bai da damar ya shafa ma katangar ta ginin ma ballanta, na har ya isa ga shi karan kansa kabarin to wannan kariya ce da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana salafu a'rafa bi dinillahi wa sunnati nabiyhi wa huquqihi idan magabata su suka zan su suka fi kowa sanin addinin Allah su suka fi kowa sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin magabata na wannan al'umma su suka fi kowa sanin haƙƙoƙin attabi'ina waɗanda su taho baya za su zo daga baya min ahli baiti min ahli baiti wa ghairihim ahli baiti da wasunsu walam yaf'alu shay'an min hadhihi al-bid'a amma duk da haka ba su yi irin waɗannan bid'o'i ba allati tushbihu shirka wa al awthan bid'o'in da suka yi kama da shirka da bautar gunki li'anna Allah wa rasuluhu nahahum an zalika saboda Allah da manzansa sun hana su su yi haka bal ya'buduna Allah wahdahu la sharika la suna da ya bauta wa Allah ne shi kadai ba tare da sun hada wanda shi ba mukhlisina lahu ad suna masu tace addini da sarkake addini ga Allah shi kadai kama amara Allah bihi wa rasuluhu kamar da Allah ya umarni da shi da manzansa wa ya'muruna biyutallahi bi qulubihim wa jawarihim kuma suna raya dakunan Allah da zukatansu da kuma gabobinsu min as-salati wal qira'ati waz zikri wad du'a wa ghairi zalika suna raya dakunan Allah da salla da karatun Qur'ani da zikiri da addu'a da sauran abubuwa masu kama da wannan fa kaifa للمسلم أن يعدل an كتاب an kitabillahi wa shari'ati rasulih to idan magabata na kwarai haka suke wanda sun san haƙƙin Allah sun san haƙƙin manzon Allah sun addinin Allah sun san haƙƙin ahlul baiti ba su yi waɗannan abubuwan da wasu suke yi ba yanzu da sunan girma ahlul baiti to ya zai halatta ga musulmi ya karkace wa littafin Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkace wa tafarkin magabata na kwarai daga cikin muminai ya dawo kan abin da waɗansu mutane suka ƙirƙiro suka ƙiro suka cusa a addini imma amdano in imma kafa ko da gangan ko bisa kuskure ya za a yi mutum ya bar tafarkin Allah da yake littafinsa da sunnar annabi da tafarkin magabata na kwarai ya zo ya kama tafarkin wasu mutane da suka zo daga baya suka ƙirƙiro wasu abubuwa a addini suka cusa cikin addini ko da gangan ko bisa kuskure mai hankali ba zai yi wannan ba musulmin da ya san musulunci ba zai yi wannan ba sai yasa mu'adalar ba ta da wahala duk abin da mutum yake yi idan yana tunkaho addini ne to sai ya tabbatar da wannan a cikin rayuwar magabata na kwarai domin su suka fi kowa sanin addini in duk abin da mutum ya zo da shi ya ce addini ne a yi alama ce ta san Allah alama ce ta san manzan Allah ko alama ce ta san ahalin baiti to abin da za a tambaye shi ya tabbatar da wannan abin shin magabata na kwarai waɗanda dukkaninmu muna da mun ittifaki akan cewa sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin manzon Allah sun fi mu sanin haƙƙin Allah da manzansa sun fi mu sanin haƙƙin waɗannan bayan Allah shin sun yi wannan abu ko ba su ba babu shakka ba zai iya bugar kirje ce sun yi ba zai ce ba su yi ba amma ai kowane zamani da irin nasu sarki goma zamani goma saboda haka su suna ganin wannan alama ce ta ta suna san manzon Allah to inda alama ce ta ana san manzon Allah ya kamata waɗancan su suka kamata su su fara yi in kuma ba su yi ba kai kake ganin alama ce ta san manzon Allah kake yi to wannan akwai suka ga su magabata akwai nuna cewa ba su san manzon Allah ba ko ba su san haƙƙinsa ba ko ba su san haƙƙin Ahlul Bait ba kai yanzu ka zo daga baya kai ka sani wanda kuma wannan magana tana da girma kwarai da gaske babban magana ce ka tuhumi waɗancan bayan Allah na kwarai har ma cikinsu da waɗanda kake girmamawa ɗin da waɗanda ka yarda su na kirkin ne a yikin nan da kai akwai tuhuma gare su su kansu cewa ba su san haƙƙin Allah da manzansa ba ba san haƙƙin alal baiti ba dan ya kamata haƙƙin alal baiti a ga su alal baitin suna ba wa junansu kamar da kasan mumini yana ba mumini dan uwansa haƙƙinsa zai yi masa sallama zai ansa sa, zai je dubo shi ba shi da lafiya zai je jana'izarsa in ya rasu to shi ma ahalil baiti ai yana girmama haƙƙin ahalil baiti dan uwansa to ahalil baiti na farko shin sun yi wa junan su irin wannan da waɗanda suka zo bayan su daga ƴaƴan su da jikokin su sun shin yi wa junan su irin wannan babu shakka baka da wannan kai ne ka zo ka kiro wannan kake yi addini to kaga ashe in har ka ce wannan girmama ahalil baiti ne alama ce ta soyayyar to akwai akwai tuhuma ga su kansu ahalil baiti na farko cewa ba su san abin da yake haƙƙin su ba kuma ba su san girman junansu ba ba sa girmama junansu ballantana kuma sauran malamai mabiya a cikin wannan addini ga magabatansu na farko su ma kaga ka tuhume su ka soke su akan cewa ba sa abin nan shi yasa hadari ne wato ba karami ba ka kirkiro wata hanya ka rika ganin cewa ita wannan hanyar ita ce alama da take nuna soyayya ga annabi ko take suna soyayya ga ahlul baiti alhalin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba su yi wannan abin ba wannan magana ko wannan aiki da za ta ba babu shakka suka ne ga waɗancan kuma uwa uba ba za ka iya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi ya yi umarni da wannan ba yaya zai yi abin da yake haƙƙi ne gare shi na akan al'umma ko kuma haƙƙi ne na ahlul baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi buris ya yi shiru ya ki faɗawa kowa kaga anan akwai tuhumar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abin da yake wajibi ya gaya mutane sai da mutum ya zo daga baya shi kwakwalwarsa kwanyarsa ta bashi cewa wannan abin ya kamata a yi shi kuma alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta girmama shi Sai yasa za ka ga duk abin da aka kirawo shi san annabi sallallahu alaihi wasallam ko san ahlul baiti alhalin baya daga cikin abin da nassi yazo da shi to za ka ga cewa ba shi da wata ka'ida kowa yana yin sa yadda yake so kuma in yau ina yin nawa sai gobe na ga ka fito da wani sabon salo ya birge ni to ni ma sai in kwaikwaye ka mu duka biyun kuma in muka ga wani sabo ya fito da wani sabon salo shi ma kuma sai mu kwaikwaye shi haka dai za a yi ta yi bar nawa ko in kara a kan nawa Ka ga da lokacin da ake maulidi ana tsayuwa guri guda a tsaya daya a yi da farko ana yi ranar goma ga abin da sha biyu ga wata aka zo aka kara ranar suna sai kuwa kara ranar suna kuma to ƙarshe kuma sai aka ce to ai bai kamata a tsaya kan ranar haihuwa da suna ba kawai kawai kawai ma a yi ta yi duk watan ma duk sanda kawai ka ga dama kawai ka kintaci kawai ranar da ta yi maka kawai ka sanar shi kenan sai aka ci gaba da yin haka Ah, sai wasu suka ga to a rika tariyan watan mana kafin ya zo a tariye shi mana da wasu maulidoji aka fara yin wannan sai wasu ga to a raka shi mana <laughs> eh? sai aka rika raka shi kuma tun da ana karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin yan wake-wake a shiriniya da alburda da wasu wake-wake haka sai aka kuma duk wannan ba su isa ba sai aka shiga haɗo wasu abubuwan kuma wanda ba a su ba aka ɗauko ganguna da mandiri da kaɗe-kaɗe da sauransu aka rikayin wani abu wanda a shekarun baya ake kira shirya za a ibo 'yan mata ba balagaggu a ba su waka su haddace a samu wasu kanti su shiga ƙarƙashin mimbari an rufe mimbarin baka ganin su sai a rika kiɗa ta ƙarƙashin mimbarin su kuma yan matan na rera waka suna rawa kai da ka zo kana jin kiɗa yana tashi amma baka ga masu kiɗan wannan kokari aka yi a ɗau samfurin abin da ake gani a fina-finan indiya sai ga gashi ana waka amma baka ga masu kiɗan da da busar amma dai kana ga musan cewa wani abu ne wanda daman can an riga an yi shi ba waɗanda kawai kwatantawa suke yi to sauraka aka fara wannan an yi wannan a wasu shekaru wanda wasu malaman suka fito dai aka yi ta inkari har cikin masu maulidin ma su karka kyankyamin abin dai to amma dai wanda suka tsaya wa abin suna da karfi kwarai da gaske a cikin harkar bid'a din don haka ba iya cin karfin su da galabar su ba aka murkushe abin don haka abin sai ya ci gaba haka to karshe kuma aka zo suka zo da da batun sintiri maulidin zagaye to kaga da shekarun baya ba a wani maulidin zagaye to sai aka fito da maulidin zagaye to shi ma sai waɗannan suka ga to a ah, mu ma mu yi mana tunda abin da akwai akwai wani abu na haka sabunta sabunta a ciki akwai wayewa ta zamani a ciki to su ma sai suka shiga yin maulidin zagaye to yanzu akwai masu maulidin raƙuma shi gaba ɗaya akan raƙumi ake yin sa raƙuma za a hau a zagaye gari akan raƙumi to nan gaba za a ga na dawakai nan gaba za a ga na jakuna ma ta yi maulidin jakuna ma eh aha to to duk waɗannan abubuwa a hankali a hankali saboda ba ita bid'a kamar da nake faɗa ba wani mai da'awar shi tashi ce don haka a bar masa kayan sai da take kaga shari'ar Allah akwai addi akwai Allah da manzansa littafin Allah da sunna duk wanda ya fita za a ce a ah, ka fita daga wannan to ita bid'a ba ba wani wanda zai isa kai bid'a kai to dan ni me zaka hana ni ma in yi ta bid'a to bana a kano saboda sha'anin tsaro aka samu matsala ma ya kasance a wasu gurare suka ce za su yi maulidi da rana su kuma samari da suke abin suka ce su ba su yi a da rana ba tun da da daddare ake a kwana su kuma waɗancan saboda sha'anin tsaro aka ce a da ita da rana to tun da daman ba ta da wani ba ta wani da ka'ida to har ma dai wasu ka fito suka yi zanga-zanga cikin yaran su ba su yadda a yi maulidin da rana ba aka ce to an ma kore su daga makaranta to mala yace fa khutiba hamilu hazal kitabi bi anna jami'a hazi albida illati ala an biya was-sadati min alil baiti wal-mashayikh المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم an yu'ina عليها aka yi magana da shi wanda yake dauke da wannan saƙon, wannan littafin da wanda ya zo gaba ibnu taymiya da wani littafi wanda shine ma jigon rubuta shi wannan littafin da muke karantawa cewa dukkan waɗannan bid'o'i allati ala quburil anbiya'i wadanda ake yin su akan kaburburan annabawa wasadati min ahlil baiti da kuma shugabanni daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wal mashayikh da wasu shayginai na kirki al mukhalifati lil kitabi was sunnati waɗanda suka saba wa alqur'ani da sunna laysa lil muslimi an yu'ina alaiha aka gaya masa cewa bai halatta musulmi ya taimaka ma wannan ba da Allah ta yi wa ta'awanu alal birri taqwa ku yi taimakon juna akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah wala ta'awanu ala ismi wal udwan kan ku taimaka wa juna akan saban Allah da tare iyaka hada idan kanat alqubur sahihatan wannan idan ma kaburburan da ake yin zuwa ana yi musu waɗannan abubuwan da ake yi musu na bauta ya inganta cewa akwai mutanen da ake zato a cikin su fa kaifa wa aktaru hadhihi alqubur mat'unun fiha wanda kuma abin ba haka yake ba da yawa daga cikin waɗannan kaburburan ana sukan ma cewa akwai mutumin da ake da'awar yana ciki ba kaburburan mutanen da ake zaton su ne ba ibnu taymiya a cikin iktiza'u siratul mustaqim mukhalifata ashabul jahim ya kawo batun wasu kaburbura da ya misali da su waɗanda ake zuwa a yi musu wasu abubuwa na shirme da sunan cewa akwai wasu bayan Allah na kwarai a cikin akwanci a wannan kabari ibn taymiya ka misalan su yace akwai gurare a dimashq mun sa a dimashq nan ya nan ya rayu yace a dimashq babban birnin kasar Syria yace akwai wasu gurare kamar kabarin da ake cewa kabarin Ubay ibn Ka'ab sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake al-babu sharqi wato kofa kofar shiga gari ta gabas Ya ce to babu sabani tsakanin malamin cewa ubayi ibn ka'ab a madina ba a ba a siriya ba ba a sham ba ba bai mutu a dimash ba kuma wannan kabarin da ake cewa nashi ne har ake zuwa ake wani abubuwa a gurin ba a san ma na waye ba amma dai ba shakka wannan ba kabarin ubayi ibn ka'ab bane sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to haka akwai wani guri a a gabashin garin wanda shi kuma ake ake cewa kabarin annabi hudu ne alaihi salam wanda malai yake cewa ni dai ban taba ganin wani malami cikin malaman tarihi ya ce hudu ya mutu a dimash ba annabi hudu ba a dimash aka ce ya mutu ba abinda ma ake cewa ya mutu a yaman wasu sai a makka ko a yaman ko a makka domin gurin da aka aiko shi a yaman ne inda yi hijira bayan mutanensa an halaka su zuwa makka ne saboda haka ita sham wato siriya ko dimashq bata zama garinsu su ba bata zama gurin hijirarsa ba saboda haka kaga a ce kuma nan ya mutu kaga wannan abu ne da ba zai ba ba a tarihi ba a san wannan ba haka nan a yamma kofar yamma nan ma akwai wani kabari da ake cewa kabarin Uwaisul Karni ne yace shi ma yace ban san wani malamin tarihi da yace Uwaisul Karni ya mutu a Dimashq ba shi kuma abin ba zai ma ba saboda Uwaisul Karni daga Yaman ya fito ya kuma nufi kasar Iraki wasu sun ce a Siffin ma aka kashe shi yakin da ya faru tsakanin mutanen Sham da mutanen Basra da mutanen Iraki wasu ce a nan ma aka kashe shi wasu ce a wasu nahiyoyi na kasar farisa wato kasar iran a aka kashe shi wasu sun faɗi wata magana da ba wannan ba amma dai babu maganar cewa ya ma taɓa shiga garin sham ballantana kuma har ya mutu a samu kabarinsa a nan har kuma a rika bautar kabarinsa akwai kabarin da ake cewa na ummu salama ne shi ma a sham wanda ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin ta rasu ne a madina bata ma taba shiga garin sham ba taba zuwa sham ba a madina ta rasu saboda haka ummul mu'minin bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam bata rika ma yawo ba tana garin madina anan kuma Allah ya karbi ranta ta koma ga Allah saboda haka amma kuma ga wani kabari can a sham a syria wanda ake cewa kabarinta ne har ana yin wasu abubuwan da basu dace ba a jikinsa ya ce watakila ya zama kabarin ummu salama asma bint yazid Ibnu sakar al-ansariya domin mutanen sham kamar shahar ibn haushab suna ruwaito hadisin ta suna kiransa da ummu salama ko kuma ya kasance wato kabarin matar muawiya ce akwai matar yazid ibn muawiya wanda shi kuma wannan yana dan nisa domin ita matarsa ba a santa da bata shahara da addini ko da da ilimi ba to amma dai wannan kabari da ake cewa na ummu salama a sham ba nata bane yace a a masar al akwai wani kabari da ake cewa ana aka binne kan husayn radiyallahu anhu wanda aka ce wai asali daga askalan askalan a yanzu cikin isra'ila take gari da a cikin isra'ila yana cikin garuruwan da isra'ila suka mamaye kuma yake cikin ma isra'ila din ba ba ma yankin da ake kokarin a karɓo ba shi an yadda ma ya ci gaba da zama cikin isra'ila to an ce wai kan husaini da a askalan yake daga askalan kuma aka tono shi aka dawo da shi aka dawo da shi masar shi to wannan ƙarya ne malamai sun ittifaki akan cewa ƙarya ne domin ba a taɓa binne kan husaini a askalan ba me kai kan husaini askalan wanda aka shi a karbala a cikin iraki me ya kai kuma kansa can cikin falastino ballantana a kuma ɗauko kan daga can kuma a kawo shi masar to amma yanzu a can a masar haka yanzu akwai gurin da ake ganin kabarin husaini ne kan husaini ne su kuma can a iraki su ma akwai wani kabari su ma na husaini ne can wani guri shan ma akwai kabari sai ga kaburbura ga sunan kowa yana ganin nashi shi ne daidai to shi ne ma da ya ce kaburbura da dama wanda za ka ji ana cewa kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan duk ba gaskiya ba ne duk ba gaskiya ba ne har ma wasu ke cewa in banda kabarin annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani kabarin annabi da za ka iya nuna shi yanzu to haka yanzu haka sahabbai galibi sai dai ka ce anan aka binne su a anan aka binne su za zaka je shuhada uhud sai da ce a wannan makabartar aka binne su hamza da wanda suka yi shahada a uhud amma ƙarya ne a ce ka maka wani kabari a ce kaga wannan shine ma na hamza wannan shine na wane wannan shine na wani wanda ya gaya maka wannan damfara ka zai ba gaskiya zai gaya maka ba haka nan ka shiga baki ana aka binne da daga sahabbai shi tace makabartar da aka rika binne sahabban da suka mutu a cikin Madina to amma ƙarya ne a nuna maka wani kabari a ce ai wannan shine kabarin Fatima radiyallahu anha wannan shine kabarin wane wannan shine kabarin wane wannan duk ƙarya ne a nuna ma wani kabari bai ainihi saboda zamani da ya zamani daɗewa ta yi daɗewa kuma Allah ta'ala da yake ya su da rahama sai aka ma boye kabarin kuma can a wancan lokaci ba ba yin irin bid'a ta mu irin ta yanzu da za a yi gine-gine a rufe kabarin a yi masa gini a yi masa ado a yi masa kwalliya a yi masa rubuce-rubuce a yi masa fenti a sa masa fitilu duk a can a wancan lokacin ba a yi bare ka ce an yi haka an tsare kabarin su suna bin sunna ne saboda ka duk ba su yi wannan ba don haka yau da gobe yau da gobe kaburburan suka zo suka ɓace ba a iya nuna wannan a ce amma za ka shiga baƙi za ga wasu saboda rigima sun ware wani kabari ce wannan na fadima ne wannan na waye wannan na waye sun rarraba kuma sai ga mutane an yi dandazo a gurin ana ta koke-koke ana ta abin nan wanda kuma ba wannan wani ma mafarki za a yi a ce ana zaton a yi wani yare ya fi mafarki cewa guri kaza akwai kabarin wali wane ko annabi wane ko sahabi wane shikenan sai a je a tona gurin a gyara shi shikenan mutane kuma saboda jahilci sai a zo a yi ta dandazo a gurin ana ana ta ibada kuma ana karɓar kuɗin su ko mu a Kano akwai irin waɗannan kabarin da zaka an ce ga kabari amma wane ne ya gano kabarin shi wannan wali haka kawai ya shaki iska ya ce ai gu kaza kabarin wane ne to shikenan kuma sai aka killace gurin sai aka shiga yin wasu abubuwa da basu dace ba to shine ibnu taymiya yake cewa yawancin waɗannan kaburburan ma ba ba gaskiya bane yanzu kabarin da ake cewa a Karbala cewa shine kabarin Ali a Kufa kabarin Ali wasu ma suna cewa kabarin Mughira tun shoba ne wanda shi babban dan adawa su ne amma kuma gashi suna ta famar wahala da dabalbala a jikin kabarinsa ba su sani ba Allah ya jarrabe su to saboda haka babu wani wanda ya halatta a yi masa wani abu wanda Allah ake yi wa babu kuma wani ɗaki da ake girmama shi irin yadda ake girmama ɗakin Allah da fatan Allah ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani game da wannan hadisi wanda ke cikin muslim cewa haddathani muhammad ibn rafi'in qala haddathana abdurrazzaq قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث حديث ينا تشيوى أنكر karbo محمد بن رافع Rafi yana cikin an karɓo daga muhammad ibn rafi shi kuma ya ji daga abdulrazzaq shi kuma ya ji daga wajen ibn jurayj shi kuma daga abu zubair ya ce ya ji daga jabir dan abdullahi yana cewa mun kasance muna yin auren mutu'a da jimki na dabino ko na gari ɗan wasu kwanaki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar har sai da umar ya hana mu game da sha'anin amr ibn hurais <coughs> mai tambaya ce domin ɗan shi'a sun ce ba annabi ne ya hana ba umar ne ya hana menene gaskiyar bayani domin suna kawo wannan hadisi a matsayin hujja to a wannan hadisi yana cikin sayo muslim kamar yadda ka faɗa kuma haka yake kamar yadda ka rubuta shi sha'anin auren mutu'a wani abu ne da aka daɗe ana jayayya a kansa musamman tsakanin A ɗaukakin al'umma da suka yarda cewa da ana yi daga baya musulunci ya haramta da kuma waɗanda suke ganin da ana yi kuma ba a haramta ba har yau ana iya a ci gaba da yi to wannan jayayya ce tsakanin ɗaukakin musulmi gaba ɗaya da kuma wannan firka guda ɗaya da su suke ganin cewa ana iya yin auren mutu'a hadisai da yawa sun zo a cikin wannan babin ba wannan hadisi na na jabir ba kadai akwai hadisai da suka zo da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi magana akan shi wani auren mutu'a din abu ne da aka yadda cewa a farkon musulunci ana yi ba a hana ba musamman lokacin da sahabbai suka yi fita yaƙi yaƙe-yaƙensu da wani lokaci sukan yi kwanaki to a irin wannan fita yaƙin sukan yi auren mutu'a din annabi ya hana su ba yana ganin su suna yi duk da dai in an dawo madina ba mai yi ba wanda zai ce maka a zaman madina akwai wani sahabi da yake auren mutu'a da wata sahabiya wani wani abu ne da ya faru a lokacin da suke fita yaƙi ganin sun bar iyalansu wasu kuma ba su da haƙuri to shi yasa sai aka kawo da kai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an yi sabani yaushe ne ya hana wasu suka ce ya hana a yakin haibar shekara ta bakwai bayan hijira wasu suka ce amul fati wato bayan fathu makka bayan yin ah, shekarar da aka yi fathu makka shekara ta tara kenan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara ta ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ko bakwai ko takwas wannan dangane da lokacin kenan amma dai kasancewar an yi an hana wani wani abu ne da dukkan malamai suka ittifaki a kansa kuma hadisai suka zo da yawa wanda suka bayyana haka a ciki akwai hadisin da shi kansa Ali ibn Abi Talib shi rawaito shi kuma yana cikin sayyid Muslim ya kamata idan ka dauko wannan kai hujja da shi sai kuma ka dauko ɗayan tunda da yadda littafi ɗaya ne in ka yadda da wannan to zai hana ka yadda da wancan ma akwai hadisi wanda Imam Az-Zuhri ya rawaito shi zuhuri babban tabi'i ne babban malami ne da a zamaninsa ba aika masa ba shi ya ji wannan hadisi daga wani da ake kira muhammad da abdullah ya'ya ga muhammad ibn al-hanafiya shi kuma muhammad da al-hassan abdullahi da al-hassan su kuma ya'ya ne ga muhammad ibn al-hanafiya shi kuma daga babansa ali ibn abi talib wanda ya ji labarin cewa abdullahi dan abbas yana halatta auren mutu'a sai yake cewa innaka mar'un ta'ih ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abdullahi dan abbas kai dai mutum ne da kana da rashin hankali yaya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya hana ayi shi amal ama khaybar wato naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luhum al-humr al-ahliyya al-insiyya wa an nikahil mutati amal khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a ya hana kuma cin naman abin jakuna ya hana auren mutu'a ya hana cin naman jakuna ranar abin nan shekarar khaybar sai na aliyar waito wannan yana cikin kuma sai muslim inda shi ma wannan hadisin yake kaga cewa a sai na umar shi ya hana anan ba ai adalci ba a dauko wani hadisi daga cikin muslim a ce ai umar ne ya hana kuma a bar wani hadisi da aka rawaito shi a cikin muslim din dai daga ali wanda yake cewa annabi ne ya hana kaga ba ai adalci ba in ana so adalci sai a dauko na dauko wannan a ta fuskar isnadi ba wancan yafi karfi ta fuskar isnadi wancan isnadin sa yafi karfi domin isnadi ne da a'immatul muslimin suka rawaito wanda suka ji su daga zuhuri irin su malik ne irin su ibnu uyayna shi kuma ya rawaito shi da sarsala ta alil baiti wannan kuma ga kula ba ba ba wani alil baiti ma a ciki ka bar na alil baiti ka ɗauko wanda ba na alil baiti ba kai kuma ka ce addinin ka sai daga alil baiti kawai zaka karɓa. ya kamata ka karbi wancan ka bar wannan to sai da alera cikin wanda suka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a abul fathi wanda hadisin hadisin sabira al-juhani rabi ibn sabira daga babansa sabiratul juhani annabi sallallahu alaihi wasallam yi huduba yace ya haramta auren mutu'a har alkiyama ta tashi waɗanda suka riga suka yi suka bawa matan wani abu kan su karba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu saboda ka annabi ne ya haramta shi har zuwa tashin kiyama to amma an samu wasu wanda maganar haramcin bai je kunnan su ba saboda haka sai suka ci gaba da yi ba tare da sun san an haramta ba a zamanin na abubakar an samu wasu a zamanin na umar aka samu wasu har ma aka samu amr ibn sahabi ne yayi auren mutu'a yayi ma wata ciki to sai na umar ya tashi ya sa aka tara jama'a ya ce duk wanda aka sake kawo min yayi auren mutu'a sai na masa haddin zina kaga ganin shi yana sanar da su ne wani abu da da akwai shi na hukunci da wasu ba sani ba to yana barazana kan cewa kada kuma wani a kara kawo min shi ya yi auren mutu a ce bai sani ba in ya ce bai sani ba ni ba zan kyale shi ba sai na masa haddin zina to sai wani ya ce ai umar ne ma ya hana to ana akwai adalci ba adalci to shine matsalar ya kamata ka kalli abin gaba ɗaya ka ɗebo duka hadisan da suka zo a babin mutu a babin mutu a duka tara su tunda dai har za ka iya ɗauko wannan hadisi daga muslim ka yadda da shi to ka ɗauko a cikin abin nan ka ɗauko sauran ma da suka yi bayanin yadda abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana kuma a cikin littattafan su kansu shi'a din akwai ruwayoyi da suka nuna hana haramcin akwai ruwaya daga al bait din akwai ruwaya daga abu abdullah akwai ruwaya daga abu ja'far muhammad al-baqir da kuma ja'far sadiq wanda dukkaninsu sun ce auren mutu'a mukadana ne wato wadda duk ya riki wata a matsayin auren mutu'a kawai ya riki girlfriend ne amma ba aure ba matar aure ba wanda kuma an san alkur'ani ya hana wannan wala muttakhizina akhdan ko wala muttakhizati akhdan ya hana a wani riki wata a matsayin wata kawarsa ce da zai rika mu'amala da irin ta matar aure kuma an yi ijma'i duka da su masu cewa auren mutu'a din haram ne da wanda suka ce ba haram bane duk an yi ijma'i kan cewa matar mutu'a ba zauja bace ba ta cikin azuwa shi domin ba ta da haƙoƙin da matar aure take da su babu gado tsakaninta da wanda suka yi auren mutu'a ko da kuwa ya mutu a cikin 'yan kwanakin da take aka wani auren duk an yadda su masu da ba gado sannan babu babu atsalak babu maganar saki akwai saki tsakanin miji da mata in ya gaba ta yi masa ba ya sake ta amma tsakanin matar mutu'a da wanda yake ya aure ta da wannan suna babu maganar talak ba maganar saki daman aure na wucin gadi da kwanakin sun kare shi kenan automatically ta zama yadda ka san kana buga waya da kudin sun kare ka san ba ba ba a jira to haka auren mutare yake to kaga ashe su ma sun yadda ba ba mata bace ba zauja bace dan in zauja ce duk ya kamata ta tana da wannan hakkin to tunda ba zauja bace alqur'ani ya takaita abin da yake halal ga mutum na mace da abu kawai ko dai zauja ko mulkul yamin ko zauja matarsa ta aure ko kuma abin da ya mallaka na kwarkwara wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kaga sai Allah ya ce waɗanda suke tsare farjinsu sai ga abinda a sai ga iya matansu na aure ko abinda hannayensu biyu suka abinda hannayensu suka mallaka wato kwarkwarori sai ce fa inna ghayru malumi wa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu wanda duk yana nemi wani abu ba wannan ba to wani ya ketare iyaka kaga da akwai auren muta ya kamata to akwai auren muta kuma sai alqur'ani bai faɗe shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahfadhu lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm yace wanda yake da ikon aure yayi aure wannan zai sa ya kame ganinsa ya kuma tsare farjinsa wanda kuma ba zai iya ba to ya azumi fa innahu lahu wija kaga da sai ce wanda ba zai iya ba ya yi mutu'a bai fi sauki ba to sai ba a ce kai mutu aka ce ai azumi ya fi wahala kaga da Allah ya ce faman lam yastati minkum faulan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat kaga yace wanda bai da ikon sadaki bai da karfin sadakin da zai aure 'ya mace mu'mina to shikenan sai ya hakura da da wacce take baiwa kaga da sai a ce wanda ba zai yi auren 'ya ba mu'mina sai ya auren mutu'a sai aka faɗi bai kaga wannan shi yake daidai da waccan aya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum saboda haka auren mutu'a wani abu ne wanda yake fasadin sai yana da yawa ma kware da gaske wanda su kansu waɗanda suka halatta abin yanzu abin yana damun su saboda ƴaƴan shegu sun yi yawa a cikin su sun ma rasa inda za a kai su wacce ta yi auren mutu'a ta haihu zai yadda ɗan take tunda uban ba lalle ya amince ɗansa ba ne sai ce ai ba shi kaɗai ba ne sauraka ba lalle ya ɗansa ba ne sauraka wannan hadisi abinda muke cewa yana ba da labarin abinda yake ya faru na daga wasu wanda ba su san an shafe magana auren mutu'a ba suke yi sai na umar ya gargaɗe su ya ja musu kunne amma cewa shi ya hana wannan ba gaskiya bane akwai hadisai da yawa wanda suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana to akwai waɗanda suka akwai wanda ya rubuto yake maganar tashi tsaye wajen gaisuwa abinda muka faɗa muke faɗa shi ne abinda muka karanta na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda zai yi farin ciki wasu su tashi don girmama shi to wannan ya nemi mazaukinsa a wuta wannan a kansa ake ba wani wanda ake tashi tsaye don a girmama shi ana iya tashi tsaye don a taro mutum wani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Fatima yarsa kuma ya umarci mutanen al'aus cewa su tashi su taro abin nan sa'ad ibn mu'az lokacin da ya zo wannan tashin ba na girmamawa ba ne tashi ne na a taimaka masa to wasu ke cewa to malam ai in ka shigo malamanmu suna tashi wanda ni dai na san har ga Allah ba wai tashin shine girmamawa ba dan dai kawai a samu saukin gaisawa shine kawai dalili Ah, amma idan an ga tashin yana zama matsala to ku daina tashi mu gaisa a haka amma ni na san ba don wannan suke yi ba zafin kaiwa lokaci baya da kyau ah, idan mun ce nan mu haƙura ba yana nuna kuma ko ina ka je ka ce kowa sai haƙura ba ah, idan mutane sun tashi tunda ni ba zama zan ba idan suka tsaya ko wani ya tsaya aka gaggaita ko ba ya zauna wannan dan da wani yana zakkan kujera ba za a ce dole tashi ba kuma ba za a ji inda mutum zai ji haushi cewa ga wani ma yake tashi to kaga shi kuma yawanci su wanda suke tashin girmamawar ma ko gai saura ba yi da su ai ba da mi ka hannu sai dai ka tashi kai kam irin wanda ake yi muku din a aji dan ya ce suna hana yara su musu aji ai ba bin yara kuke kana musu hannu da su ba tsayawar suke yi kawai yaran duk bai tashi ba ka masa bulala kamar yadda shauki ya ce kullil mu'allim wafihi tabjila kada al-mu'allimu an yakuna rasula tashi tsaye ka girmama malaminka kaga shi tun daga nan <laughs> kazan shi bai yake nufi da tashi tsaye din to wani yake cewa me zaka ce game da maganar da ake faɗa wai Sheikh Abdul an haɗa kai da shi a zamanin a zamanin da za a rusa ɗakin Ka'aba to ban san wani sheik wahab ba zai na san sheik wahab na kano to na san zo yake ce sheik muhammad ibn Abdul wahab. shi sunansa muhammad babansa ne Abdul wahab ba shi ne wahab din ba shi sunan shi muhammad to amma saboda yawanci ba ma san sunan shi ba amma kuma ana so a masa sharri mutum da baka san sunan shi ba ga ina ka san tarihin shi amma kuma lalle sai an masa <laughs> sai an masa shari sai ka ji an ce Sheikh Abdul Wahab wani ma ya ce shi ya dilmiyar da Ibn Taymiyyah ai shi ya halaka Ibn Taymiyyah ka duba tazara da ke tsakanin su eh kamar wani ya zo ce ai Sheikh Gumi shi ya shi ya halaka dan fodiyo kaga da ka ja ka tsace kai wannan Ibn Taymiyyah ai bai ma san za a yi wani Ibn Abdul Wahab ba to kuma ban san wani lokaci ne aka rusa Ka'aba a zamanin sa ba ne ba ba za a tarihi ta arusa ka'aba ba ko kuma da nufin zamanin hajjaj ka san duk abin ba mamaki duk a har hada abubuwan tun da ba su hada su ba ba hankali yake amfani da shi ba da jahilci ne ta a ce ko zamanin hajjaj inda sun fi da aka ce an dan rusa ka'aba da shi aka yi to kaga wannan kawai muka ba labarin ma isa ba sai an sai an yi dogon dogon sharhi ba amma dai a zamanin sa ba sa an rusa ka'aba ba ko kuna da wannan tarihin to to irin wannan dai kawai wani abin wani lokaci dai za a karanta shi dai a matsayin kawai dan barkwanci ne kuma dan a dan sa maka nishadi in kana bacci ka farka amma ba da sai a ba a yi taraddi ba sai yake cewa yana son karin bayani akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma istu mualliman wannan yana nufin cewa ahlus sunna sun kasa inna ma istu mualliman wannan yana nufin cewa ahlus ahlus suna sun kasa addini sun raba a masallaci saboda haka ma ibnu taimiya shi ya fara kawo rabuwar kan musulmi kamar yadda na ji wani malami yana faɗi to to duk dai wannan dai za a karanta duk ji dai ba ina gaba sai ya tsaya <laughs> ibnu taimiya shi ya fara kawo rabuwar kan musulmi Eh, duk tarihi da ake yi da bagaggadun da ake yi na firak na kungiyoyi kungiya kaza kungiya kaza ce kungiyar a kawari jibu tazila wadda duka ba a haifi kakanni ibn taymiya duk ba akwai su ba eh a ta ibn taymiya shi kawo su ibn taymiya karni na bakwai takwas ya rayu waɗancan abun kuma sun fara tun almi'atul ula tun shekara ɗari ta farko aka fara samun rigingimu wadda duk da ibn sha karanta wannan duk ba abinda muke ta karanta kenan ba waɗannan sun bangare sun yi nan waɗannan sun daga wannan tuta waɗannan sun ce su wani za su ba su wani ba duk ibn taymiyyah ne rika yawo yana yana rarraba su to wani ma rubutowa wai ya ji wani malami ya faɗa wai ya ce a wani littafi wai an ce ibn taymiyyah a wai wai ibn taymiyyah ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da sanda sai ya bugi kabarin ya ce sandar shi ta fi kabarin manzan Allah to da irin wannan dai <laughs> yanzu dai gashi yadda muke jin ibn tabi'a da girma manzan Allah yana ta rigima da wasu sai an dawo kan kan hanyar manzan Allah ni abinda ba na sani ibn tabi'a bai ma je hajji ba bai ba shiga makka da madina ba bari har ya je da ki kabarin <laughs> amma wani ya kai shi har ya har ya dau sanda da ki <laughs> to ya ce wai a wani littafi a wani littafi ko mene na kasa o kudu durriya to ai da sai faɗi shafu al kudu durriya na almajirin ibnu taymiya ibnu abdul hadi da sai ya rubuta shafin inda ibnu taymiya je da kika bar mazala ce kamar mazala da yake zazzagaye ba yanzu muka gama jin irin bayanan da yayi ba da a ce irin wannan sharrace sharrace za su za su za su sa ibnu taymiya ya je kasa ya taba kasa da tuntuni an sai buzunsa da adada ma an daɗe ana irin wannan tun zamaninsa ba haka ya ta fama ba a ɗaure shi a dake shi a yi waye amma dai gashi nan har yau har gobe su waɗanda suka yi rigimar da shi ina kake jin wata ɗuriyar su eh sun zama kamar adawa da Allah ce fa hal tara min baqiya babu wani burbushin su kuma yanzu waye san wani nasrul manbaji ka taba jin karatu an ce nasrul manbaji ya ce kaza abokin adawa ibnu taymiya ne ka taba jin wani ibnu ibnu makhluf wani alkali da ya matsa ibnu taymiya har so yayi a kashe ibnu taymiya ma amma ina wani karatu da kake aka ce ga wata wata wata magana ta ilimi da aka ce ibnu makhluf ya ce duk da zamanin sa malami ne alkali ne ma daga cikin alkalan malikiya amma yana ina babu shi ibnu zamalkani kun kun taba jin ku taba jin abin nan saboda wanda suka suka dade suna adawa da ibn taymiya amma shi Allah ya share sunan gaba daya hatta ma yan adawa din ibn taymiya ma ba su da wani abu a hannun su na waɗannan mutane amma ibnu taymiya shi nan ko ina da ina saboda haka in Allah ya riga ya ya ɗaukaka mutum babu kuma wanda ya yi ƙasa da shi eh, saboda haka za mu tsaya anan na ga tambayoyin da yawa wasu ma suna da tsawo eh, wace to ai tana da tsawo ni na kasa makaranta bare sati mai zuwa Allah ya kai mu rike ta sai in karanta a ah, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in